من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 30 talatin kenan zamu ce ga watan muharram tun da ba a sanar je cewa an ga wata ba a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 21 ga watan goma shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi aya ta hamsin a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin suratul an'am wannan zai zama darasi na takwas kenan ku na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la aqulu lakum indi qada'in wa la a'lamu الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى وجههم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون نعم الله يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله wato gaya ce ne wato ka gaya musu ya rasulallah la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba ina gaya muku cewa taskokin Allah suna waje na ba wala a'lamul ghaib kuma ba ce muku nake ni ina sanin gaibu ba wala a aqulu lakum inni malak kuma ni bana ce muku bana fadi a gare ku cewa ni mala'ika ne in attabi'u illa ma ha ilai ni ba komai nake bi ba face abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ni qul hal yastawi al basir to ce ne musu shin makaho zai yi daidai da mai gani afala ta tafakkarun to in ku haka ne ba zai daidai da mai gani ba don mai ba kwayin tunani wa Ladina ya hafu yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kuma yi gargadi da shi abinda aka yi wahayin nan ya zuwa gare ka wanda aka ce shi za zaka bi Ka yi gargadi da shi alƙur'ani ka gargadi hafu yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗannan waɗanda suke jin tsoron tayar da su da za a yi zuwa ga ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi babu wani makusanci da zai taimake su ya jibinci lamarinsu ba shi ba wato ba Allah ba wala shafi haka kuma babu wani mai ceto a gare su la'allahum yattaqun kai wannan gargadi a gare su saboda ƙaunar su samu takawa samu tsoron Allah a yayin da wannan ɗori ne akan abin da Allah ya ambata a ayoyin da suka gabata guda biyu wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin mu ba ma aiko manzanni face masu bishara da kuma masu gargadi wato manzanci wannan bayani ne na sanin menene hakikanin manzo da sifarsa wajiba a gare shi da kore abinda bai cancanta a gare shi ba domin imani da manzo shine ginshiken shiga addini shine ginshiken gaskata gaibu imani da manzanni domin ita ce kaɗai hanyar da za ka san Allah hanyar kaɗai da za ka san Allah ta hanyar manzannin Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda haka duk abin da zai tabbatar da wannan imani alkur'ani ya kula da shi matuƙa to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa duk abinda yake a cikin alkur'ani aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ya nuna abu ne wanda yake mai muhimmanci tare da cewa shi kansa alkur'anin faɗansa ya aka ce masa yi tunda an ce ya karanta shi yayin da yake karanta shi faɗa musu yake amma a cikin kuma alkur'anin a ce ka faɗa to wannan ya nuna abu ne mai muhimmanci to shi yasa waɗansu wanda ba su gane hikimar ta alkur'ani ba sai su to me amfanin a ce kulkul ai an riga an faɗa kawai a faɗa mana kawai kamar waɗansu masu wanda suka yi ilhadi suka rinka faɗa a shekarun baya hmm. to wannan jahilci ne da maqsudin da ne ma'anar wahayi da kuma jahilci da shi kansa maqsudin da shi kansa lugar larabci da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace la aqulu lakum indi khaza'inullah ba ina ce muku ina da taskokin Allah bane ne alhaza'in jam'u khizana taska inda ake aje ake aje dukiya ko ake aje wani abu mai kima saboda bukata ko kuma saboda tsari to wato an kamanta yadda Allah maɗaukakin sarki yake azur wato yake yake azurta bayansa da cewa taskoki ne da shi to kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kan cewar yana da yana da taskokin sama da ƙasa ko wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum babu wani abu face taskokinsa suna wajenmu duk wani abu da ka sani ilimi ne arziki ne kyau ne daɗi ne ko menene ka sani taskokinsa suna wajen Allah domin shine mahalicin komai shine mahalicin komai to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kan cewa ni ban ce muku ina da taskokin Allah ba ballantana ku ce wato wannan kamar raddi ne da suke ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu dutsen safa ya zamanto zinari ko kuma ya sanya musu wato a idaniyar ruwa suna kwarara daga cikin duwatsun makka yadda za su samu wadata wato ya ba su wadata me zai sa wannan annabi ne kuma yana yawo a cikin kasuwa yana neman abinci ya zamanto mai yana da taska da zai ke tafiya tare da ita ko ina yake tafiya ita to ni ban faɗa haka ba domin ita mu'ujiza ta annabi ba a ce masa ya kawo da aya shine ne yake cewa idan kun ce karya nake ku yi kaza shi ne yake takara amma shi ba a takara da shi saboda shi shine ne ya zo da aya saboda haka ba mutum ne zai ce idan kai annabi ne kai mana kaza ba duk waɗanda suka yi haka sun zama tobatattu ba su yadda da annabawa ba saboda annabawa abinda suka zo da shi shine gaskiya da ba sai dai su su ce a yi takara ce idan abinda na zo da shi ba gaskiya ba ne to ku zo da kamarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura kamar ta wannan alqur'ani to abinda ce zai annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa abinda suke cewa ya kawo musu da aya domin sa ba domin da ya ce taskokin Allah suna waje na. to sai su ce me yasa ba za ka mai mana dutsen safa ya zaman to dinare ba to kaga sai ya ce ni ban ga muku haka ba wanda ya nuna kan cewar annabawa ba sa awar rububiya ba sa awar abin da yake na Allah ne su danganta shi zuwa ga kansu suna tabbatar da sifarsu na wato kan cewa su bayi ne na Allah tabbatar da sifarsu na bauta ga Allah da kuma cewa su halittun Allah ne to Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan abubuwa guda uku aka faɗa na farko wannan yace ni ba ina ce muku ina da taskokin Allah ba wala a'lamul ghaib ko ba ce muku na yi ni ina sanin gaibu ba Da kun ga wannan ayar ita ce take nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore ma kansa sanin gaibu yace shi yana sanin gaibu bi ma'ana yana sifantuwa da sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi na gaibu abinda Allah ya shi kamar yadda wato Allah shi ake sifantawa da cewa alimul ghaib annabin Allah kuwa shi munabba'un bil ghaib wanda ake ba shi labarin gaibu amma sanin gaibu na Allah ne shi yasa yake daga cikin sunayen Allah Allamul Ghuyub Alimul Ghaib Alimul Ghaibi wash Shahada shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana a sifanta shi da wannan sifar kamar yadda Rubai bintul Muawwid ibn uh, uh, ibn Afra ɗaya daga cikin matan al-Ansar daga cikin babban gida na Ansar Muawwid ibn Afra a lokacin da aka yi mata aure kashe gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ganin ɗaki ya je ya kai mata ziyara ta nuna katifa ta ce wannan shimfidar tawa kamar yadda take anan a kanta ya zauna wato tana gaya mu tabi'ai da su ba su halarci wajen ba ka duba ha gani kuna waje a ce wannan a nan ya zauna sallallahu alaihi wasallam irin yadda zai sanya musu shauƙin suranta wannan kamar an yi musu replay ne na bidiyo din sai ta ce yana zaune sai waɗansu 'yan yara mata suna waƙa suna buga adduf mandiri suna faɗin irin waɗanda suka yi shahada a lokacin yaƙin badar daga cikin ansar to daga ciki sai ɗaya daga cikinsu take cewa wafina nabiyun ya allamu mafi gadin kuma gashi a cikinmu akwai annabi ya san gobe ya san abin da ke zuwa gobe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haza fada'ihi a wata riwaya ce la taquli haza wa quli ma kunti taqulina karki faɗi wannan abinda dai kuke faɗa wancan ɗin ki ci gaba da faɗa amma wannan karki faɗa tsare tauhidi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kananan yara ne saboda haka masu yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kula shi kansa yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar fikihu yana buƙatar sanin aƙida ka san sifofin annabawa da abin da ya halatta a gare su da abin da bai halatta a gare su ba waɗansu sai su nuna wai nuna soyayya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da sifofin rububiya da sifofi na Allah gashi Allah madaukakin sarki ya kore masa ya ce shi bai faɗa ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam duba gani ƴan ƙananan yara ne suke faɗa kuma shi yasa a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu min alkhairi wama massani yasu yace da ina sanin gaibu da na kasance ina sanin gaibu da na yawaita alkhairi da kuma wata mumuna bata same ni ba da ba abinda zai same ni niki inda na san cewa zai zo waye zai so mumuna? amma kuna gani mumuna za ta same ni kuma ya zamanto alkhairin zai zo mun da miqdari da gwargwado saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mu sani dangane da sha'anin sifofin manzanci annabawa ba su da sifar uluhiya su ce a bauta musu shi yasa wani daga cikin sahabbai da yace ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so yace zaka sanya ni kinin Allah ne yace ce ma sha Allahu wahda domin wani ya daga cikin tauhidin uluhiyya haka dalika a nan wajen ya kore ma kansa tauhidin rububiyya sanin gaib wato ayyukan Allah sai Allah to ya kore ma kansa wani daga cikin ayyukan Allah shine mallakan taskokin Allah ko kuma ilimin gaibu sannan kuma ya kore ma kansa sifofin mala'iku wala aqulu inni malak wala aqulu wala aqulu lakum in wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba ina gaya muku cewa ni mala'ika bane domin sun ce wa laula nuzila laula unzila alaihi malakun walau zalla malakan laqudiya al sun thumma la a farkon sura ko suka ce me yasa ba a saukar da mala'ika tare da shi ba wanda zai rinka biya yana cewa to ku yadda in ba ku yadda ba kuma in kifar da ku to yace ci ni ba mala'ika bane ballantana ku zama yadda ni me yin abin da yake mutum ba zai iya yi ba shi yasa da aka zo da wata baƙuraishiya tana makirketa da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjininsa don kamar yadda aka ruwaito hindi ibn abi hala agolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka gan shi babu mai kyan gani wanda zaka ji daɗin ganinsa yayin da kake tsammanin zaka ganshi shi irinsa amma in ba ka san shi ba ko kuma ka ganshi ba zato tokar saboda kurjini sai ba kyarkata ta kama to wannan wannan wata kuyanga da aka zo da ita tana da aka zo da ita gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita kama makirketa sai ce yace ki sauka kama kanki ni ba mala'ika bane ni dan mace ne ba quraisha da take cin kilishi <laughs> ta'kulul qadid <laughs> to wannan shine wato isa matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sifar ubudiyya kamantuwa da sifar bauta ya kore makansa duk wani abu wanda yake za a yi ɗaukaka wato ita ɗaukaka Allah ne yake ba da ita duk wanda ya ce shi ne zai samun makansa ɗaukaka to ba zai samu ɗaukaka ba man tawaza alillah rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka shi in kana son ɗaukaka ka kaskantar da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka shi isa matuƙa wajen sifar wajen sifantuwa da sifar bauta sai babu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi to wannan kunga ya kunshi wannan tawali'un nasa sannan ya kunshi tabbatar da ingantacciyar aqida dangane da manzanci da matsayin annabawa da manzanni annabawa ba a sifanta su da sifar rububiya, da sifar allanta da sifar ba a ba a dangana musu ayyukan Allah kuma ba a ba a yi musu abin da ake ma Allah kamar yadda ba a danganta musu sifar mala'iku sannan ya faɗi to in ka ce kai ba mai in an ce ka faɗi kan cewa kai ba wannan bane kai ba wannan bane to menene in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba wannan ba koma bane face me face ina bin abinda ake yin wahayinsa zuwa gare ni shine ni bin wahayi nake yi shine bambancin annabi a bambancin annabi da wanda ba annabi ba annabi wahayi ake masa kuma iyakar matsayinsa da aikinsa ya takaitu akan wannan risalar wato shine a bin wahayin da ya zo masa daga da ake masa daga ubangijinsa shine bin risala bin risala wannan kuma ya nuna kan cewar abin ya kore ma kansa shine wato abinda da yake ba shi da dangantuwa ya zuwa ga sifar annabawa shi yasa malaman aƙida suke maganan abubuwan da suka wajaba ga annabi da abubuwan da suka haramtu na sifofi ga a dangana shi ga annabawa da abubuwan da suka halatta a dangana shi ga annabawa dukkan annabi wajibi ne ya isar shi ne in attabiyo illa ma yi ha'ilayya kuma abu ya mustahili ne a danganta shi zuwa ga rashin isarwa ko ha'inci ko ƙarya eh, eh, eh, na'am ko ha'inci ko ƙarya ko rashin isarwa ko kuma ya sifanta kansa da sifar allanta ko ya sifanta kansa da sifar mala'ika sannan kuma abin da yake ya halatta a gare shi shine ya yi aure ya ci abinci ya tafiya a kasuwa ya yi rashin lafiya ya farin ciki ya yi ɓacin rai ya yi kuka ya yi dariya duk waɗannan sifofi ne na bashariya wanda yake wannan sun halatta a gare shi ba kuma zai nuna ba zai kore annabba ba zai kore sifarsa ta annabci ba cin abincin bai nuna kan cewar ba shi da bai nuna kan cewar ba shi da juriya ba kamar yadda zai yi tanadi kamar yadda zai yi tanadi kuma ya dogara ga Allah kamar yadda ya sanya hular kwalkwali da zai shiga makka don ya kare kansa wajen yaƙi wannan duk sifa ce ta bashariya a ya halatta bata kore sifar annabci ba to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu makaho daidai yake da mai gani a cikin wannan akwai ta'arili gare su akwai yi musu jirwaye da kamar wanka kan cewa su makafi ne domin sun kasa ganinsa sun gan amma ba shi suka gani ba su ka muminai su ne masu gani sun gan shi a hakikaninsa sun ganshi sun gan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ka wa'in nan da suka ganshi ba su ganshi a manzan Allah ba suna ganinsa makaryaci suna ganinsa mahaukaci suna ganinsa ɗan dabo saboda haka makafi ne shi suke gani amma ba shi suke sun ganshi a zahiri amma ba su ganshi a hakikaninsa ba to a cikin wannan akwai nuna musu kan cewa su makafi ne kuma muminai su ne waɗanda suke masu gani sannan wannan ya kunshi kwadaitar da su akan su masu zama masu gani abin da ake so da su shine su masu zamanto masu gani su yaye makansu wannan hijabin da suka kasa gane wane ne wannan wanda ya zo musu da sakon nan wanda sun san shi faqad labithtu kuma umran min qabli na rayu shekaru na rayu zamani a cikin wato a cikin ku kafin zuwan wannan wahayi to sai aka ce afala ta tafakkaru to idan makaho ba daidai yake da mai gani ba to ba za ku yi tunani ba don ne ba za ku yi tunani ba ku gane tsakanin mu tsakanin mu'minai da ku ne ne makaho wane ne mai gani yanzu tsakanin masu cewa ba Allah da masu cewa akwai Allah wane ne makaho wane ne mai gani eh? wanda suka kore wanda suka kore domin me suke da shi shi ne kawai ba mai da abin da kuka faɗa ba Shi ne kawai fa hujjar suke nan ba mai da abin da kuka faɗa ba amma ba wai cewar suna da wata hujja ko sun je sun gano ko kuma sun je sun yi bincike sun leko har sun gano binciken nasu ya nuna musu ba domin duk rubucinsu babu wani abu illa shakka in ya una illa bant don haka wane ne wanda ya cancanta abi afala ta tafakkaru don ba za ku yi tunani ba a cikin wannan ayar akwai kwadaitar da musulmi su rinka tunani kuma wannan ya nuna kan cewar inda za ka yi tunani inda za ka yi tunani tunani ba zai sa ka bar addini ba inda tunanin na gaskiya ne abinda waɗansu suke ɗauka tunani ba tunani ba ne karatun wasu wasin shaiɗan ne karatun wahayin shaiɗan ne saboda ka dole ka bambance tsakanin tunani da karatun wahayin shaiɗan wahayin shaiɗan ne ka ba abinda ranka yake so abinda zuciyarka ta sawwala maka amma tunani shi ne ka rinka wato an ce masa tafakkur ka amfani da kwakwalwarka marratan ba da ukura ka kai ka komo ka kai ka komo kana juyawa kana sake juyawa kana juya abu kana sake juya shi kana sake juya shi a cikin tunaninka to shi tunani zai kai ka zuwa ga gaskiya kuma yawa-yawan mutane ba sa tunani ba don komai ba sai don saboda sun gwammace su ɗauki wato ba sa son wahala abinda zai mantar da mutum shi yasa in ma tunanin zai dame ka ya hana ka bacci sai ka sha maganin bacci me yasa suke shan giya me yasa suke sharholiya don su mantar da zuciyarsu ta rinka musu tambayoyi wanda ba za su ba su da amsa irin tambayoyin da zuciyar mutum za ta rinka masa inda yana da hankali me yasa ka zo me yasa aka halicce ka me yasa za ka mutu in ka mutu me zai faru gare ka to inda har za ka mutu me yasa rayuwar taka ta zamanto haka irin waɗannan tambayoyin mutane da dama ba sa son yin tambayar ba sa son yi makansu wannan tambayar saboda ba su da amsar in ba da shiryarwar annabawa ba to da mutum zai buɗe makansa yin tunani to tunani zai kai zuwa gaskiya saboda haka kun ga ya nuna kan cewar alkur'ani ko kaɗan ba toshe ƙofar tunani yake ba ba toshe ƙofar aiki da ƙwaƙwalwa yake ba shi imani ba wai kawai a ce ka yadda ba ne haka ba tare da kayi tunani ba inda haka ne da ba za a ce ka yi tunani ba inda an san cewar tunani zai sa ka gano cewa imani ba daidai mani ba za a kashe kai tunani ba amma an san in dai kai tunani zai daɗa ƙara sanya kai zuwa ga sanin girman Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya sifanta su daga cikin sifar kuma suna tintintini a cikin halittar sammai da ƙasa wanda ya nuna kan cewa yin tunani a cikin halittar sama da ƙasa za ta sa mutum ya imani yanzu kaga ai su kansu a malaman kimiyya idan suka yi tunani a kan sama da ƙasa sai su zo su nuna maka sai su zaka ga sun zo sun ce maka the wonders of nature abubuwan ban mamakin ɗabi'a ita nature ɗin nan fa ba su taɓa manar ta'arifin mai ita ce ce ita ba mutum ce aljance halitta ce sama ce ƙasa ce fara ce baka ce iska ce mece ce amma kullum faɗinta suke amma sun kasa fito ko ba wani abu ne fa illa maqduratillah aikin Allah shine nature din maqdurin Allah ba ma sifar Allah bace maqduri ne na Allah ita ce nature din amma saboda kafirci ba za su danga wato wato sun waje hadu wasu kai karata an fusuhun zulman uluwa to Allah ya kyashe mu to sannan Allah ta'ala ya ce wa an hin ladina ya hafu na an yi shau aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi gargaɗi da alkur'ani ga waɗanda suke jin tsoron tayar da su da za a yi gaban Allah ya zuwa ga Allah wato kada ka damu da waɗanda suke musu da alkur'ani ba su imani ba ga waɗanda za ka yi magargaɗi da su yi ma mumi wato su ne mu'minai amma sai aka sifanta su da sifar da take da munasaba maimakon a ce yi gargadi da alkur'ani ga mu'minai sai aka faɗi wata sifa ta su wadda ita ce take da munasaba a nan sifar ita ce suna jin tsoron za a tara su zuwa ga Allah wanda ita ce wannan sifar da kafirai ba su da ita bi ma'ana wanda yake baya jin tsoron zai sadu da Allah ko kai masa gargadi ba zai tsorata ba saboda bai da za a tashe shi gaban Allah ba amma waɗanda suke jin tsoron tsayuwa ta yadda su da za a yi a tara su gaban Allah in su kai musu gargadi da alkur'ani domin su ne gargadi zai amfana saboda sun yadda akwai wata rayuwa bayan mutuwa <clears throat> wannan ya nuna mana muhimmancin imani da ranar lahira kuma <clears throat> sannan ya sifanta su da cewa laisa lahum min llahi min dunihi waliyun wala shafi su suna jin tsoron haduwar su ga Allah a ranar da ba su da wani makusanci da zai jibinci lamarin su ya taimake su ba su kuma da wani mai ceto da zai neman musu alfarma a kyale su in ba Allah ba saboda wannan shi ma duk ta'aribi ne ga kakirai da suke cewar in ma mun an tayar da mu ranar alkiyama din gumakanmu za su zama tomaci mana ceto a wajen Allah to su wa'annan mumine sun san babu mai ceto wannan rana babu wanda zai cece su to a cikin wannan akwai tabbatar da sifar akwai tabbatar da ceto ranar alkiyama cewa akwai ceto amma sai da izinin Allah sai kuma ga wanda Allah ya yarda ya amince a yi masa ceto din to sannan Allah ya ce la'allahum yattaqun wannan la'alla inna litaraji saboda kaunar za su rinka jin tsoron Allah za su rinka yin takwa aka kawo ta da sifar fi'ilul mudari wato za su kasance koyaushe suna cikin takawa a cikin wannan akwai fa'ida muhimmiya shine cewar wa'azi da alkur'ani shine zai sa mutum ya dawoma cikin takawa kuma wannan ya nuna mana hadarin mutum ya nisanci jin wa'azin alkur'ani domin mutum ya nisanci jin wa'azin alkur'ani zuciyarsa sai ta kekashe idan zuciyarsa ta kekashe sai ya zamanto ba zai samu sifar takwa ba kuma kun san babu abinda yake sanya mutum ya samu wula'ir Allah irin tsoron Allah tsarin Allah da Allah ya zamanto naka babu kamar takawa in ka tsara Allah za ka gasa ka samu Allah ku hakika zai tsare ka babu mai cika alkawari irin Allah ka tsara Allah Allah zai tsare ka to saboda haka samun taƙawa din nan muhimmiya ce to hanyar gashi Allah maɗaukakin sarki yace la'allahum yattaqun domin su zamanto masu yin tsora masu yin takawa ta hanyar me ta hanyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne musu gargadi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda suka yi koyi da tafarkinsa suka ci gadan annabci sune malamai masu wa'azi malamai masu gargadi kuma ne nuna mana muhimmancin gargadi din nan me ma'anar gargadi gargadi shine tsoratarwa gargadi tsoratarwa to babu mai tsoratarwa irin alkur'ani babu mai tsoratarwa irin alkur'ani saboda kullun zai zo maka da uslubi daban-daban na tsoratarwa da tunatarwa akan ranar alkiyama don haka kada mu nisanci wato wa'azuzuwan alkur'ani majalis na tafsir inda ake bayyana ayoyin Allah ayoyin alkur'ani kada mu nisance su domin abin da zai sanya wa mutum ya samu takawa ya dawwama cikin takawa ko babu arziki babu arziki a duniya irin Allah ya baka takawa inna khairaz zadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa mafi kyan guzuri a wannan rayuwa mafi kyan guzuri shine tsoron Allah Allah ka ba mu shi نعم ولا na الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أيوة، دون وجرة ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء ليس الله بأعلم بالشاكرين الله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي kada ka kori waɗannan da suke wato bauta ma ubangijinsu suke wato kaɗaita ubangijinsu da bauta suke roƙonsa shi shi kaɗai bilgadaci wal ashi da safe da safiya da kuma yammaci al'ashi shi ne daga lokacin zawal har gari ya waye algadat kuma farkon rana wato suna ma'ana suna kiran suna bauta ma ubangijinsu sa'o'in dare da rana baki ɗaya, wato suna dawwama a ciki yuriduna haho suna nufin yardarsa wato suna nufin su samu fuskar su zamanto wanda za su yi muwafaka da ganin fuskar Allah rana alkiyama ya zamanto yardarsa suke nema ba yardar wani ba wani abu na duniya ba ma alaika min hisabihim min shay babu wani abu da yake wajibi a kanka na hisabinsu babu wani abu komai sa da yake haƙƙi ne a kanka na hisabinsu wato ba kai ne za yi musu hisabi ba wa ma min hisabika alaihim min shay kuma su ma babu wani haƙƙin yi maka hisabi a kansu fatatrudahum to ballantana kuma ka ce za ka kore su fatakuna min adh zalimin ka zamanto daga cikin azzalumai kuma wanda suke cewa ka kore su suka suke suke zalunci wannan ayar ta sauka ne yayin da wato manya-manyan ƙurayshawa suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori fuqara'ul muslimin fakiran musulmi raunana yara samari da bayi da talakawa da waɗanda suka ‘yantar da su mawali ya tayar da su daga majalisunsu domin suka ce ya taya za a yi manyan larabawa su zo sun kawo mana ziyara makka mu da ake ganin mu ne manyan gari a zo a same mu tare da waɗannan bayi namu ai bai dace ba mu zo duk muna zaune a gaban ka a majalis ka kore su sai mu mu zo mu zauna in su sai mu ji qur'anin daga wajen ka. to da suka faɗi wannan magana suna nufin waɗanda suke nufi dinnan fuqara'ul muslimin dinnan irin su abdullahi ibn mas'ud irin su bilal ibn rabah irin su miqdad ibn al-aswad irin su suhaib ar-rumi irin su ammar ibn yasir waɗanda suke daga waɗanda ba ƴan makka daga waɗanda suke da bayi ne aka yantar da su sai waɗanda su ba ƴan makka bane kamar abdullah ibn mas'ud hudayli hudali ne kamar miqdad ibn al-aswad kamar suhaib duk baki ne zuwa suke suka zauna suka ce a'a a kore su in yaso sai mu zo mu zauna sai mu ji magana to Allah madaukakin sarki ya ce kada kai yayin da suka kawo wannan maganar suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam kada kai kuma ma bayan wannan ma a cikin suratul kahf ce ma ya lizince su wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka wato ka tsare kanka tare da waɗanda suke kiran suke roƙon ubangijinsu dare da rana suna nufin yardarsa wala ta'adu aynaka anhum kada ka kauda da ganinka daga gare su ya zama to ba su kake so ka rinka gani a gaban ka ba turidu zinatal hayati duniya kana san adon rayuwar duniya wala tuti man kalba qalbahu kada ka bi su kada ka bi wanda muka wato rafkanar da zuciyarsa daga gabarin ambatan mu kada ka bi su akan abin da suke so domin su a Allah ya sifanta su a can a suratul kahf da cewa man aghfalna qalbahu an dhikrina wanda Allah ya rafkanar da su ga barin ambaton Allah su ba san Allah to waɗanne yana daga cikin wato zalincin masu hannu da shuni idan babu idan babu imani idan ba su da imani saboda suna auna ma'aunin ma'aunin Allah da ma'aunin rayuwarsu ta duniya sai ce wa hannu nahnu a amwalan wa auladan wa ma hannu bi mu'addabi mu mun fi yawan dukiya yawan yaya ba za a yi mana azaba ba na hairan masa ba kuna ilai da alheri ne ba su riga mu ba kuna gani Allah ya raba ya bamu ya bamu yawan yaya ya bamu girma ya bamu abin nan sannan a ce wani abu ya zo alheri daga Allah a ce mu ba mu sai waɗansu wa qala alladhina kafaru ladina amanu na kana khairan ma ilai kuma suka ce Allah madaukakin sarki ya yace wa idza tula alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsanu nadiya idan aka karanta mu musu ayoyin mu sai kafirai su ce ma wanda suka yi imani wanne ne daga cikin kungiyoyin biyu mu ko ku ahsanu ayyul fariqain khairum maqaman wane ne yafi kyau a matsayi yana shigowa yana shigowa waje sai ka ga mallan sai ka ga yayi kwarjini an mike saboda daga irin kayan da irin makamin wa ahsanu nadiya ko mafi kyan wanda za a zauna da shi kowa aka gansu sai a cika ai dama a majalisin su ai ai wani da wani suke hira da wani suke majalisi fa wane ne ɗan dabar wane ne wato su waye wanda za a rinka alfahari a ce da su muke zama ɗan eh? majalisa eh ba daba ba alhamdulillah, haka ne yanzu majalisa ake cewa ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya sai Allah ta'ala ya musu radiya cewa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'a nawa ne na alqarnoni na na wato alqarni daban-daban wanda muka halakar da su sun fi su yawan wato tarkacen arzikin duniya wa ri'a kuma sun fi su cika ido inda cika idan ne sun fi su cika ido nawa ne Allah ya halakar kafin su saboda haka mizanin ba a duniya bane shi yasa Allah ta'ala yake walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin Allah yake da ba dan kan mutane su zamanto al'umma ɗaya ba kowa ya je ya kafirci da duk wanda ya kafirci sai Allah ya sanya sai Allah ya shimfida masa duniya ya bashi makami babba to kaga kun akai haka ai imani sai ai imani <laughs> hakan ma yaya hakan ma ana ganin masu imani ana ganin ana ganin ana ganin Allah ya sa mai imani ga imanin kuma ga duniyar da alhamdulillah saboda haka ana ganin kan cewa wato in imanin ba zai hana a samu jin daɗin duniya ba da matsayin duniya amma da Allah ya ce da ba don kar eh, wato saboda hikimar Allah ta rataye da kan cewa kar ta sa kar wannan abin ya faru ba da haka Allah zai domin duk wannan jin daɗin duniya ne ɗan ƙanƙani lahira ku tana a ranar lahira ku ta masu takawa ce to saboda wannan ne tunanin hankali domin duk in dai za a ce ranar alkiyama za a zo da wanda ya fi kowa ni'ima a rayuwar duniya a sa shi nutso ɗaya a cikin wutar jahannama a fito da shi sannan a tambaye shi ka taɓa jin daɗi ka san ma meye ni'ima sai da rantsi da Allah bai san ma meye ni'ima ba nutso ɗaya cikin jahannama sannan za a zo da wanda ya fi kowa wahala a duniya a ya shi cikin aljanna nutso ɗaya a fito da shi sannan a tambaye shi ka taɓa shan wahala ka san meye wahala ita shi bai san ma meye wahala ba ya manta yasa Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqi wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fa alkhairi ta fi wanzuwa to amma Allah madaukakin sarki da rahamarsa ya san cewa bamu da wannan karfin da zamu jura wannan jarabawa sai ya sauƙaƙa mana ya zamanto kamar yadda zai ba mu kafirai din haka haka zai ba mu mu'mini ya zamanto arrahmanu ne ga kowa to Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada wato ya kori fuqara'ul mushrikin waɗanda suka zo wajen su wajen su za'i shi addinin Allah ana kwadaitar da mutane zuwa gare shi ba ana kwadaitar da shi ga mutane bane wato ba ana neman mutane su zo su ma addini gata bane su ma kansu gata da shiga addini ba su ma addini gata da zuwa wajen sa Allah ta'ala yace yamununa alayka an aslamu suna yi maka gori wai don sun musulunta ah, yau da suwa ne ne da ba don ma mun zo ba mun shiga cikin abin da wa zai ma yi al'amarin yammu shi ne yammu nuna alaika an aslamu Allah ya ce kullata munnu alayya islamu. kada ku yi mun gorin musuluncinku balillahu nuna alaiku Allah ne zai muku gori an hada lil imani in kuntum sadiqin ya shirye da ku kun yi imani in ku masu gaskiya ne saboda haka ba wani wanda zai ce shi sai da shi shi ne ya addini gata kai makanka gata Allah ya maka gata da addini saboda haka waɗanda suka zo suka ce su ne za su yi addini da su za shi yasa da hirakul sarkin Rum yana kirista ya tambayi abu sufiyan ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhu manyan mutane masu cika ido su ne mabiyansa ko ka raunana sai ce bal du'afa'uhu yace raunana yace hum atiba'un rusu su ne mabiya annabawa su ne mabiya annabawa amma wanda yake ganin an ra'ahu stagna innal insana la yatgha an ra'ahu Stagna idan mutum ya ga cewa ya wadata shi ne suke sanya shi dagawa to kaga kamar su waɗannan haka suka ce ai mana majalisi daban a wata riwayar kamar yadda yazo a hadisin ibnu maja shine cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a sai suka ce to abinda za a yi idan muka zo tunda ba za su damu ba idan mu muka zo to sai su tashi su bamu sai su tashi su bamu waje wato ba a kore su ba in mun zo su tashi su bamu waje mu gana <laughs> ba su da mutunci ko <laughs> sai Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam wajen da Allah ya ce ma alayka min hisabihim min shay' babu wani abu na haƙƙi a kanka a kan yi musu hisabi domin sai suka zo suka ce yau ai su da kake gani suna wajenka suna zuwa wajenka suna zuwa ne saboda sun san kai mai kyauta ne za su samu abin da za su ci abin da ya sa kenan suke zuwa ba wai da gaske suke ba mu in ka same mu mu ne za ka gani za mu yi amfani da kuɗinmu da gaske zani ta'arid suka yi da su sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'a ba su ba hannunka yake ba wama min hisabika alaihim min shay su ma hisabin su ma hisabinka ba a wajen su yake ba ba za su maka hisabi ba a ce kai tafsiri wato baka baka baka kai tafsiri wajen isar da sako ya zuwa gare su hmm. ko kuma ma alayka min hisabihim min shay babu wani abu na hisabin kafirai a kanka a ce kai ne baka yi musu abinda suke so ba shi yasa ba su musulunta ba shi yasa ba su zo sun ji majalisinka ba ka damu da wannan to kun ga wannan shine yanda musulunci wato yake duba rinjayar da maslaha akan wata maslaha su suna ganin maslaha ne su zo su zauna a cikin majalisinsa kuma wannan maslahar ba za ta samu ba sai an kori muminai to sai aka nuna kan cewa maslahar barin muminai ta fi maslahar a keɓance musu majalisi su zo su zauna don su su musulunta saboda barin mumine a wajen wannan tabbas ne suna da imani ko su ko wannan ba san za su shiri ko ba za su shiri ba kuma su waɗannan sun zo ne a bisa su abin da suke so tunda shi ku addini ya zo ne ya hana ka da abin da kake so su sun zo ne sun yadda sun zo don an musu abin da suke so to yayin da ka kyala mutum duk abin da yake so kake masa sai ya zamanto kamar ɗan ƙaramin yaro da ba a yaye shi ba ka gan shi har yayi gemu amma yana shan nono in ba a yaye yaro ba haka zai yi fa yanzu da ba a yi mana yaye ba don haka za mu yi fa <laughs> eh, ba haka ne alburda ya ce ba annabsu ka tifl ko ita rai haka yake to yayin da mutum yake abin da wato sun so wannan abin kai musu to nan gaba za su sake zuwa da wani abu kai musu nan ba za su sake zuwa da wani abu kai musu randa duk ba kai musu abin da suke so ba tunda ba addinin suka yi don Allah ba sai su bar shi shi yasa shari'a ta zo ne ta hana mutum abin da yake so ta tsaya tsakaninsa da san ransa to shi yasa kun ga yadda aka sai aka jinjayar da maslahar bar waɗannan a cikin majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kawar da su da kuma aka nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam menene illar dan ya fahimci kan cewar kada kada ya damu kada ya kore su maslahar da yake ganin za a samu a cikin zuwansu ba wata maslaha ce a bar kula ba a bisa barnar da za a samu idan aka kori waɗannan mumina shi yasa aka ce idan ka kore su sai ka zamanto cikin wato masu zalunci masu mutane hana masu hana mutane haƙƙinsu su ne haƙƙin mummine ne su su zauna a majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam aka kore su saboda waɗannan wanda maslahar zuwan nasu ba tabbatacciya ce an hana su haƙƙi an hana su amfana da majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan da aka ce fatakuna min zalimin ya nuna waɗanda suke nema a kore su sune azzalimai amma annabi sallallahu alaihi wasallam hashahu wa kalla ya zamanto yayi zalunci eh, su dai da suka ce a kore su sune azzalimai to sannan Allah ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina to kamar haka ne irin yadda waɗannan fitinar take zuwa manya-manyan mushrikan quraish suka fitinu don me fitina abinda yake zai hana ka samun alkhair suka fitinu muminan nan suka zamanto musu fitina dalilin hana su shiga addini kenan to kamar yadda muka yi musu wannan fitina fatanna ba'dahum bi ba'd muke fitinar sashensu da sashi wato muke jarrabtar sauran mutane sashensu da sashi wato kamar yadda mun ake makuraish haka to haka fitina Allah take ga mutane Allah ya jarabci wannan sashi da wannan sashi wannan ya ɗaukaka su wannan ya rauna nasu domin wanda Allah ya ɗaukaka ɗin ya zama to su rinka raina waɗanda suke na ƙasa da su yaqulu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina domin su ce wato mawadata da manya-manya masu cika ido su ce yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a tsakaninmu wato ya musu baiwa da shirya wato shi ne yayin da mutum ya zama cewar yana gani shi babba ne Allah ya yi ma wani wanda yake bai kai shi ba a matsayi na duniya ya yi masa baiwa ta ilimi ya gaya masa amma sai ce mu za a zo a gaya ma magana mu za a zo a ce za a koya mana karatu mu za a zo a ce wai an san hikima mu za a ce kaza to ne wannan jarabawa li kulu a haula imanna Allahu alaihi min nina sai Allah ya ce yace alaysa Allahu bi a'lama shakiri to shi ba Allah ne mafi sani da masu godiya ga Allah ba waye san abin da zuciya ta kullata waye da ai abin na Allah ne ko wa ake ba godiyar ba Allah ba to waye fi kowa sanin waye ya san wanda ya gode ma Allah in ba shi Allah da ake ba godiyar ba eh? sai shi sai shi shi ne ya san wane ne masa ni'ima kuma ya gode wane ne masa ni'ima ya butunce to kuma wannan a cikin wannan akwai ishara ga cewar Allah yana yin ni'imarsa ga masu godiya gare shi ya musu baiwa a ha'ula imanin Allah alaihim min bainina mannu nan na Allah baiwar Allah tana tabbata ga ashakiri masu godiya ga Allah shine la in shakartum la azidannakum idan kuka gode sai in kara muku to haka على Allah نعم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعن أنه من عمل منكم سوءا حالة ثم تاب من بعده وأصلح وعنه ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعم to sai Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi cina, to kuma idan waɗanda suke yin imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasulullah wato su ne nan kuma sai aka sifanta su da wata sifa ku duba yadda ake sifanta mu'minai aka ce alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi alladina yu'minuna bi ayatina kamar wannan shine matukar da ya saba gaba ɗaya ya hada gaba ki to idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasulullah fa qul salamun alaikum ce ne amincin Allah ya tabbata a gare ku wato ka girmama su ka nuna musu ba ma kawai kada ka kore su ba in sun zo maimakon a ce ma ka kyare su ko ka kore su ko ka ce ba a ba duk ka ce marhaban salamun alaikum ka girmama su Ka kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa Rahama akan kan ya wajabta Rahama akan kansa wato kai musu bishara ubangijinku ya wajabta Rahama akan kansa wato shine ya hukunta a lawhul mahfuz kamar yadda yazo a hadisin abi huraira inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga na? wato kafin Allah ya fushi ya azaba sai yayi rahama la ilaha illallah kafin Allah ya maka azaba sai ya mata rahama saboda haka wanda ya iradi ga Allah shi ne ya iradi ga Allah shi ya tabi amma kafin Allah ya maka azaba sai ya ji kanka saboda haka da za ka yi abinda zai wajabci azaba ka ce ka tuba shi nan, don rahamar zai fara yi kafin azaba su ke to aka ce shi ne sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa ubangijinku ya wajabta rahamarsa akan kansa ya wajabta rahama akan kansa kataba rabbukum ala nafsihi an rahma nan sai aka faɗe ta an rahma listighraqil jins jinsin rahma ga baki daya Allah ya wajabta ma kansa shi yasa zaka ga mutum yana kafirci yana abin da yaso amma Allah ya sake shi yana fitsari eh yanzu ko fitsari Allah ya hana shi wannan bai ishe shi tashin hankali ba gashi abin da yake ma Allah Allah ya hana shi fitsari amma Allah ce saboda ya rubuta ma kansa rahama sai ya kyali shi yana fitsari to ya rubuta ma kansa rahama da ta tara komai da rahaman duniya da ta lahira to wannan annahu man amila minkum su'an ita wannan rahamar wadda take ya rubuta ta ga wadda take tafi kowacce ke bantuwa daga cikinta cewar duk wanda ya aikata mu wani mummuna daga cikinku duk wanda daga cikinku ya aikata wani mummuna bi jahalati wato saboda wauta shine abinda ya aikata abinda zai cuce shi to duk wanda ya saba al Basri rahmatullahi alayhi ce duk wanda ya saba ma Allah wannan yayi jahala yayi wauta wai ba sai mutum yayi bisa kuskure ko bisa wauta ba ko da gangan ko bisa kuskure ko da mantuwa aikata sabo shine jahala din duk wanda ya aikata mummuna an ce man amila minkum su'an kun ga nakira a wajen sharadi tana nuna komai ƙanƙantarsa kuma komai girman sa, thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan wannan mummunan bamirin yana komawa ya zuwa ga al'amalu su wanda thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan wannan mummunan wa aslaha ya gyara wato ya gyara halinsa ya gyara aikinsa fa annahu ghafurur rahim to cewa shi mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne wato ba abinda zai samu sai gafara da jin kai inda ya haka zai samu Allah mai tsananin gafara ne da jin kai wato ba zai samu ba zai same shi shadidul iqab ba ba zai same su ba zai same shi azizun zuntiqam ba zai same shi mai gafara mai jin kai wato ma'ana zai gafarta masa ya kuma jikansa sannan yace wa kadhalika nufassilul ayati to kamar yadda muka bayyana wannan bayanin to haka nan muke bayyana ayoyin alkur'ani domin gaskiya ta bayyana a aiki da ita wali tastabina sabilal sabilul kuma domin hanyar mujrimai ta bayyana ta fito fili kowa ya ganta wato hanyar wato hanyar mushrikai da masu yi Allah laifi ya zamanto ba za ta taba cakuduwa da hanyar mutanen kirki ba wannan ita ce ƙira'ar habs a wannan ayar an yi karatu daban-daban waɗansu sun karanta ta waliyastabina sabilal sabilul mujirimi waɗansu suka karanta ta walitastabina sabilal mujirimi ita ce ƙira'an nafi' domin ka bayyana ya rasulallah ka bayyana hanyar mushrikai ka isa matuƙa wajen bayyana hanyar mushirikai. wato domin ka nemi bayyana ka nemi bayyanawar tafarkin mushrikai wato kai ne zaka wato kai ne zaka zamanto mai bayyana ta wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da ya zo da shi dan ya bayyana tafarkin mushrikai ya zamanto wato mummunan hanya ba za ta daidai a da kyakkyawar hanya ba wa ma yastawi alladhi wannan a cikin suratu ghafir وما يستوي الأعمى والبصير amanu wa وعملوا salihati ولا المسيء mata ما تتذكروا makaho da mai gani ba daidai cike ba hakanan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari da kuma wanda yake munanta aiki saboda ka tafarkin mushrikai ba zai ɓuya ba tare da bayanin alkur'ani inda mutum yana karanta alkur'ani to mummunan hanya ba za ta buya a gare shi ba to wannan ayar waɗannan ayoyin kunga na farko dai sun tabbatar mana da wato muhimmancin a sifofin annabci sifofin annabi da kuma muhimmancin imani a wato gaskata annabi duk abinda wato zai kara mutum a imani da annabawan Allah musamman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mutum ya rike shi kam domin shi ne mabudin dukkan shirya babu hanyar da za a san hanya zuwa babu hanyar da za a iya kamawa zuwa wajen Allah sai ta hanyar annabawa shi yasa kaga bayansa sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi ya ce babu wani annabi ɗin sai shi ko babu wani annabi babu wani wanda ya zo ya da'awar annabci wanda Allah ya kyale shi shi sa ibn taymiya shekul islam yake cewa ita annabta ba wanda yake da'awarta sai wanda ya fi kowa gaskiya ko wanda ya fi kowa karya <laughs> ba baina baina ko dai wanda ya fi kowa gaskiya ya da'awarta ya zama to annabin ne hatta ko kuma wanda ya fi kowa karya ya da'awarta Allah ya karyata shi ya bayyana dujal ba wanda ya taba da'awarta da karya wanda Allah ya kyale shi shi sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu wani annabi da ya zo da addini da ya zamanto addinin duniya baki ɗaya ba kamar yadda ya ce shi ne akhirul anbiya shi ne akhirul anbiya to waɗannan ayoyin sun bayyana mana wannan to kuma waɗannan sun sannan kuma an bayyana mana muhimmancin wato masu imani da Allah da mutum kada ka wulakanta mumini musamman dan ka ganshi wato mai rauni ne a duniya don ka gan shi ba shi da matsayi domin girman kai da jin cewar kana da izza wani kuma ba shi da ita to wannan shi ne yake sanya mutum ya zamanto tare da azzalibai kuma abin ir shi ne irin zalincin da waɗannan ƙurai suka yi gashi Allah ta'ala yana cewa alaisallahu bai alama bishakiri yanzu ba Allah ne ya fi kowa sanin masu godiya ba kuma ne ya nuna mana muhimmancin godiya ga Allah kuma ya nuna mana kan cewar babu ni'ima irin ni'imar musulunci domin zari abinda suke faɗa shine da suke cewa a ha'ula imanna Allahu alaihim min baina wa'annan ne Allah ya musu baiwa a tsakaninmu mecece baiwar da suke nufi eh? imani da shiga musulunci eh? to haka ɗin ne kuma babu baiwa kamata babu ni'ima kamata idan Allah bai baka komai ba amma Allah ya baka da imaninka to Allah ya baka da arziki domin babu ni'ima kamar babu ni'ima kamar wannan ni'ima shi yasa wani bawan Allah a wani malami da nake da tun muna samari yake burge ni da yadda yake bude karatunsa yake cewa sai ce alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'ima dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan ni'imar da ya mana da musulunci kuma ta ishe mu a ni'ima ta ishe mu ni'ima to sannan kuma wannan ya nuna mana wato muhimmancin girmama muminai musamman wato waɗanda suka zo suka ce su wato waɗanda suke zuwa wajen al'amarin Allah wanda suke fuskanci majalisun ilimi musamman ga malamai waɗanda suka zo Allah ya ce ma'anar sallallahu Alaihi wasallam ya musu maraba ya buɗe ƙofofinsa ya buɗe zuciyarsa gare su sannan ya musu bishara to wannan haka ake so mutum ya kasance ba ya zaman tokancewar a koyaushe kana tunani wa da waye ne yake zuwa majalisinka ba ka duba ka ga ai ba ka ga suwana ba ba ka ga suwana ba ba ka ga suwana ba hmm? ga yadda irin Allah ya tarbiyyantar da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan wannan ake so mu kasance to sannan kuma na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewar babban daga cikin abin da alkur'ani yake tantance mana yake ba mu furkani a kansa shine wato duk abin da zai sa wato hanyar karya ta cuɗanya ya zamanto ba a gane ta ba daga hanyar gaskiya to Alƙur'ani ba zai baya barin wannan ayar Alƙur'ani ya bayyana ayoyi yadda tafarkin waɗanda suke masu ɓarna ba za su jirkita ba ba za su cakuɗa ba ba za su rikita ba za su rikida ba ga ga mu'minai amma sai in mun zamu ana in aka karanta alqur'ani aka fahimce shi da ingantacciyar fahimtarsa domin shine ma'anar nufassilul aya muke rarrabe ayoyi to tafsilin aya shine ka karanta da tafsirinsa sa hakikatan kamar yanda ta hanyoyinsa yadda ilimin addinin musulunci ya ajiye. Allah ka ba mu albarkacin alkur'ani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka sanya mu to jagorori ga masu tsoron Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk you. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan tambayan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ne karbar rashawa da mai bayarwa to misali yace an rike min na zan iya na kai ƙara zan iya zan iya bawa rijistra wani abu domin haƙƙin ya dawo wannan kuma ba rashawa bace saboda ni aka zalunta eh mun sha amsa wa anan kan cewar idan mutum ya zamanto cewar haƙƙinsa ya salwanta bayan da zai yi sai ya ba ma azzalimi wani abu na kuɗi domin ya samu haƙƙin nasa to an yi masa ruksa ba wai dole bane sai yayi ya haƙura kada ya yi ɗin shi ne ya amma an yi masa ruksa dan saboda kada haƙƙinsa ya salwanta kan wato ya bayar da abin da zai fito masa da haƙƙinsa kuma wannan yana daga cikin shi a gare shi ruksa ce amma ga wanda ya ci wannan la'ana tana nan a kansa domin ya ci ya ci dukiya ba da haƙƙi ba wannan ruksa ce aka yi wannan fatuwar tana nan a matabar hanafiya da matabar malikiya akan wannan matsala akwai risala da malamin mu Sheikh Atiya shek Atiya Salim Allah ya ji kansa ya haska kabarinsa ya rubuta akan wannan matsala to sannan yace dan Allah ka fassara mana wannan addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak eh, ɗaya daga cikin su ma'anarta Allah ka wadatar da ni da halal dinka gabarin haramunka gabarin ga abinda ka haramta kuma ka wadatar da ni da falalarka gabarin waninka eh, da wata sigarsa kuma Allahumma Allahumma bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak ah, wato Allah ka wadatar da ni da halal ka gabarin haram shine ka samu ya zamanto halal ɗin ya wadace ka ba sai ka je tun kana cin halal in har sai ka je kana cin haram ba saboda kwaɗayi da zari ko kuma ba za ka iya haƙuri halal in ya zo ba haram yana zuwa ba za ka haƙura ya kau ba dan halal ɗin ya zo sai ka cafo shi to ka roƙi Allah kada ya saka ka zama to wannan don wato shi arziki fa na Allah ne da halal da haram da Allah ne yake bayarwa idan haram din ya zo ba wai shine arzikin naka ba in ka hakura baka zo ba halal din nan tafi inda ya arzikin ka ne inda arzikin ka ne wanda zaka samu to halal din nan tafi to wani sai ya kasa hakuri sai ya ci haram sai ya karba haram din da ya hakuri da wannan arzikin da aka rubuta masa zai zo masa ta halal to shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya ma sayyidina ali saboda da ya kai masa kukan bashi ya masa yawa yace ya rinka roƙon Allah da wannan addu'a wato Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka gabanin haram ɗinka kuma ka wadatar da ni da falalar falalarka gabanin waninka shine zamanto falalar Allah ta fi maka bisa ka je kana faɗayi wajen wani kada ka taɓa ganin kan cewa wani zai mata ga Allah da yake maka to Allah ya sa maka a zuciyarka kana ganin falalar Allah ta sa baka ganin wani cewar zai iya amfana ka da abin da yake wajensa to sannan ya ce wannan Allah ya ƙara mana lafiya da tsawon kwana masu albarka amin sannan ya ce mutum ne ya tashi da janaba lokacin tsananin sanyi kuma idan ya ce zai ɗaura ruwan ɗumi na wanka lokaci zai iya fita ma'ana har rana za ta fito to malam ya zai yi mun sha amsa wannan tambayar cewar idan a lokaci zai fita sharuɗan sallah suna faɗuwa saboda lokaci sababi ne su kuwa tsarki da fuskantar ƙibla da rufe sutura duk sharaɗi ne sababi ya fi ƙarfi bisa sharaɗi sai a salwantar da sharaɗi don a riski sababi saboda haka ba za a bar lokacin sallah ya wuce ba saboda rashin wanka in dai mutum ba zai iya domin wanda ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba hukuncinsa wanda ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba sai ya samu ruwan zafi kuma kafin ya samu ruwan zafi lokacin ya wuce sau da aka hukuncinsa hukuncin wanda bai samu ruwa ba ne har lokacin sallah ya wuce sau da haka ba zai bar lokacin sallah ya wuce ba sai ya taimama sai ya taimama ya yi sallah sannan in ya yi sallah lokacin ruwan ya yi ɗumi sai ya je ya wanka domin ita su taimama tana halatta mutum ya yi sallah ne ba ta tsarkakewa Jarabar tana nan sai ya koma ya yi wanka ba zai ce tun da ya yi janaba ba shi kenan sai a tafi eh, to sannan ya ce mutum ne yana sallar nafila bayan sallar la'asar sai mamu ya bi shi da suka idar sai yake fada wa mamun ai nafila yake yi tare da cewa ba a yin nafila bayan la'asar ya matsayin sallar mamu e sallar mamu ta yi ba komai ai shi ita mamu zai salla bayan duwan wanda yake yin sallah abinda muka rinjayar kenan sabanin mazhabar malikiya ko nafila yake ko farilla yake zaka iya sallah bayan sa sallar ka da niyyar ka ta kace sallar sallarsa da niyyar sa ta sace da aka ce ba a sallah bayan la'asar ba wai in yayi sallah sallar bata inganta ba ne. a ya saba ma sunna amma sallar ta yi to da kasancewar yayi sallah a lokacin da ba a yi bai sanya sallarsa ta zamanto batila ba yadda har idan wani ya sanya sallarsa ta zama tobatacciya ba yadda har idan wani ya koyi da shi za a ce shi ma ta sallarsa ta ɓaci a'a sallarsa ingantacciya ce kawai mutumin da ya yi salla ne ba shi da alwala sai bayan ya yi sallar sannan ya tuna kaga sallarsa ba batila ce kuma zai rama wannan sallar matsawar yana cikin lokaci amma wanda suke salla a baya su sallarsu ta yi ta sallarsa ba za ta ɓata sallarsu ba to sannan kuma shi ne sallah bayan la'asar din ya saba sunna don ba a yin sallah bayan sallar la'asar in ba mai sababi ba sababi ba na fada ba ko shi na faɗi wannan kalmar sun ce to hausa sai su ɗauka sababi ana nufin kai fiye sababi to ba ta wannan sababin ake nufi ta dalili wato kamar tahiyatul masjid kamar istihara hmm, kana zaune wani abu ya taso maka aka kawo maka an zo za a nemi batun aure ko kuma aka zo aka ce an baka yarinya ana so ka karba ko ka ce ba ka karba ba kuma lokacin ake son bayani sai ka ce to a bani minti daya sai ka koma sai ka je kai nafila ko bayan sallar la'azar ce za ka iya yin wannan nafila don sababi tana da sababi to wannan ya ce bayan addu'a Allah ya kara malin ya lafiya da imani a kaji an yi zance an ba mutum <laughs> tambaya ta ita ce malam wurin da mutane suke ginawa wurin wasan kwallo ana biyan kudi a buga wasa shin ya matsayinsa yake a shari'a wai to Allah ya ce walladina hum anil lagwi mu'ribun wanda suke bujire ma allahu wanda suke ce ma suke bujire ma allahu sai dai waɗansu suna ganin kan cewar idan abu ne na wasa na motsa jiki wasa na motsa jiki ya danganta da niyyar mutum mm, ya danganta da niyyar mutum saboda haka ba za ka yi kudin hukuncin kudin gora ba a kansu ya danganta da niyyar mutum wanda yake da ingantacciyar niyya cikin ne kamar da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan a doki rike doki yace doki iri na doki iri uku ne ko wanda yake rike shi lada ne a gare shi akwai wanda yake rike shi sutura ne a gare shi rufin asiri akwai wanda yake rike shi laifi ne a gare shi sannan ya bayanin su wanda yake rike shi lada ne a gare shi shine wanda ya rike shi dan a dan jihadi da jefa razani a cikin zukatan abuka makiya Allah wanda ya rike shi domin sutura shine wanda ya rike shi yake ciyar da shi bai kuma a a tozarta shi ba sannan wanda yake rike shi da zai zama to a fitina a gare shi shine wanda ya rike shi domin a wato yakar addinin musulunci da kuma fariya da fariya da alfahari sai aka tambaye shi to jakifa sai ya ce babu wani abu da aka saukar da shi akai da aka saukar mun a kansa irin wannan aya wadda take wadda take babu kamarta ko mai tarewa gabaki daya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara to kamar wannan ne saboda haka ya danganta da niyyar mutum eh, sannan shin mai shari'a ta tanada da mutum zai yi idan za a koma sabon gida na roƙon a saka tsakanin addu'a bisa korewar muhalli da Allah ya mun wasu ba su da shi Allah waɗanda ba su da shi Allah ya hore musu amin to Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka a wannan gida kuma Allah ya kimsa maka godiya ga wannan ni'ima hakika wannan ni'ima ce domin ya ɗaya daga cikin wato abinda ake tattara wa mutum na wato wanda za a ce an tara masa duniya baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wayi gari yana amintacce a gidansa yana da abincinsa na wannan rana Eh, man أصبح آمنا في سربه inda قوت يومه منين kuma معافا fi بدنه yana lafiya a cikin jikinsa ba لا lafiya فكأنما annama hizat الدنيا بحبافيرها كما أن kama an tattara duniya ne ga baki بكاتا an bashi دي جدا me جدا إيه wa an ba wannan ba gida kan kana zaune cikin aminci kuma haka wannan ka gode ma Allah akan wannan ni'ima amma dangane da sabon gida ya zo a cikin a abin nan ina a cikin kitabul magazi da na cikin sanayar buhari alƙadi iya da ya kawo irin abubuwan da ake na walima babu laifi za a iya yin walima na shiga sabon gida ya alƙadi iya da ya jeranta abubuwan da ake yin walima a kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafiya ya dawo ya kan yanka saniya um, a dafa a ci don godiya ga Allah kan Allah ya dawo da shi daga wannan tafiya so babu laifi za ka iya shirya walima kan wannan sannan kuma ka yi takarrubi da Allah da yin adkar a cikin gidan saboda korar shaidanu shi ne a ya zama to ana karatun alkur'ani a ciki ba wai wai kai karatun alkur'ani don shiga ba an ka shiga kana karatun kur'ani waɗansu sai su ɗauka in aka yi karatun alkur'ani ko aka soke kur'ani ko aka karanta bakar da ali imran shi kenan an kori shaidanun a'a ai za su iya dawowa gidan da ake karanta alkur'ani ne ba sa shiga ba sa zama ta amma an ka shiga kace mu yanci mu abinda muke so shortcut muke so in aka yi wani abu shi shikenan shi yasa za ka ga mutane ina ganin ɗaya daga cikin abin da sa mutane ake yin layu kenan eh ga wani abu da za a baka ko wani kafi da za a yi kenan ake shikenan ka je kai ka manta da zikirin Allah bayan ko babu abin da zai tsaye ka irin zikir ka zamanto a cikin sa to da haka zamanto a cikin karatun alkur'ani a cikin gidan a koyaushe sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka a cikin wannan gida babu kuma kamar dai godiya Allah ya ga zuciyarka ka nuna ma Allah wannan godiya ga ni'imarka kamar yadda kake cewa da yawa nawa ne ba su da halin wannan mahalli din kai Allah madaukakin sarki ya baka Allah ya sanya mu a cikin masu godiya ga sa kamar yadda kuka sani satin da ya wuce a rana ita yau akwai dan uwanmu Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa bawan Allah ya kasance mai tsananin kyautatawa a gare ta ya shaku da ita lokacin da yake karatun tafsir ɗinsa a cikin Ramadan ta zo ba yadda za a yi ta yana wajen tafsir ko ya makar ba yadda za ta sha ruwa ta kare baki ta yi buɗe baki sai ya zo sun sharuwa tare sun yi wata ƙashakuwa da ita allah ya ɗauki ranta rana irin ta yau aka yi mata jana'iza na je masallacin annur a ranar na samun an yi jana'iza muka yi mata sallah na roman allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata allah ya hatsar kabarinta shi kuma allah ya ba shi haƙuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وروبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ababa.